It is a very special privilege and pleasure to officially cut the tape in the commissioning of this plant, the largest single line rice mill in our region so far. mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osim banjo kenan yake kaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa mafi girma a yankin afirka ta yamma a argungu ta jihar kebbi shekaru biyu da suka gabata ne dai shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da noman shinkafa a jihar ta kebbi bisa sabon tsarin sa na faɗaɗa kafofin tattalin arzikin najeriya da rage dogaro kacokam a albarkatun man fetur ta hanyar haɓaka sha'anin aikin gona yemi osim banjo ya ce ya je Kebbi ne domin soma girbe amfanin shukar da shugaban ƙasar ya idan aka yi la'akari da ɗimbin alfanu da kamfanin zai kawo. The first is that it underscores the policy of the federal government that it is the private sector that must be the engine of development. ya ce da farko dai kamfanin na da muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar ruwa a wajen kawo ci gaba domin ko kamfanin hannayen jari ne na mutane da dama wanda kuma zai samar da ayyukan yi da samar da kudaden shiga abu na biyu kuma yana tabbatar da manufar shugaban kasa da ya bayyana a kasafin kudin shekara ta 2016 cewa wajibi ne najeriya ta noma abincin da 'yan kasar za su ci kuma wajibi ne a yi amfani da kayan da aka sarrafa cikin gida kuma gashi allah ya albarkaci najeriya Najeriya da kasar noma da za a iya noma wadataccen abinci har ma a fitar da shi waje. Shi kuwa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku ba gudu cewa ya yi duk da yake 'yan Najeriya sun ɗan jijiki sakamakon sabon tsarin na gwamnatin tarayya akan noma da hana shigowa da abinci. Kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu musamman a jihar ta Kebbi da wasu jihohin Najeriya. Today in Kebbi State, some large-scale farmers of rice are even having difficulty finding enough labor. Literally, they have to queue. ya ce yau a jihar kebbi wasu manyan manoman shinkafa suna shan wahala sosai wajen samun ma'aikata wani lokaci har sai sun jira a layi saboda jama'a kowa ya sami aikin yi mutane da dama sun kama harkar noma gadan-gadan kuma bincike ya tabbatar da cewa an sami ingantuwar yabanya da amfanin gona daga ton biyu a hekta ya zuwa ton goma sha ɗaya a hekta kamfanin dai na haɗin gwiwa ne tsakanin masu saka hannun jari na ƙasar indiya da na najeriya har na naira miliyan dubu goma yana kuma da karfin samar da shinkafa ton dubu ɗari da ashirin a shekara yayin da ake da kudurin fada dashi nan gaba kaɗan ta yadda zai samar da ton dubu ɗari biyar a kowace shekara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Argungu a Najeriya.